Thank you. Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum mu da haka mu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen Hausa na ranar yau dinnan Litinin goma sha hudu ga watan Oktoba na wannan shekara ta dubu da ashirin da hudu shirin da za mu soma da tabbatar muku da cewa kayayyakin da gwamnatin kasar nan ta aika a cikin jihar Agadez game da shirye-shiryen da ake yi na komawa karatu a ranar ashirin takwas ga wannan watan na Oktoba to waɗannan kayayyakin sun isa lami lafiya kuma tuni gwamnan jihar General Brigade Ibrahim Isa ya ziyarci wurin domin ganin yadda da aka sauke waɗannan kayayyakin kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu abubakar muhammad murfi ya aiko daga can agadez gwamnan jihar agadez din tare da rakiyar sirtan na ayir alhaji umaru ibrahim umaru shugabannin jami'an tsaro na jiha da kuma waɗanda ke kula da sha'anin karatun boko sun kasance a cikin waɗansu rumbun ajiya mallakin dirani na huskar jihar agadas ɗin da suke cikin makarantar nan mai suna mai manga umara da ma'aikatar da ke kula da harkar karatu ta departament din agadas wadda ke ɗauke da tarin takardu da suka hada da littattafai na karatu na rubutu da sauran kayayyaki da suka hada da regal acre da kuma sauran kayayyaki na equal professional waɗanda hukumomin majalisar ceton ƙasa tare da gwamnati suka soma kawo a nan huskar jihar agadas din don shirya karatun bana cikin tsanaki da lumana cikin tano guda 84 da jihar agadis din za ta amfana a shekarar bana na kayan karatun an samu shidar biyu wanda tuni gwamnan jihar ya gani da idanunsa lamarin da shugaban da ke kula da harkar karatu na jiha ya bayyana ma yana cewa bana mun gode ma Allah mun gode ma eh, sabon authority mutumar CNSP president la republic da minister sun kawo muna kayaki adadin eh, ton 84 ne za a ba jiha agadis bisa 84 yanzu wanda suka iso muna da ton 62 kenan akwai 22 eh, da suke nan suna tahe sai mu ce eh, alhamdulillah wannan suna isa mu je lokal kuma yau kun gani an saura sati biyu shi ma bana ne sino da sai eh, lave larantre musu bana muna da sati biyu kenan ko ina muna iya kai kayakin ga wajen formation professional kuma kun gani duka abin da za a yi aiki da shi in masu yin eh, couture ne akwai nasu masu yi construction metallic sudur sudur akwai nasu masu yi menuiserie kun ga akwai plan komi dai alhamdulillah akwai su suma yana he mushe bana dai lokal zai tashi yanda ya kamata a yayin wannan ziyara sirtan na ayyar raji umaru ibrahim umaru ya shinshina ma majalisar kasa da gwamnatin sa kan irin shan namijin kokarin da suke yi na kawo kaya cikin lokaci in ce mun ga kaya sun iso na karantar da yara eh, muna kai godiya a safin gaba da shugaban kasa janar da abu abraham shani da gwamnati da minista mai kula da ilimi domin eh, zauwa ga kayan cikin lokaci ko ce kayan da gani alhamdulillah sai godiya abin da ya saura eh, sai mu kira ga jami'anmu na ilimi na jiha na wannan kayan a damƙasu inda ya kamata a damƙasu cikin lokaci babban kira da za mu sai mu masu yara masu eh, eh, ɗaukar ilimi cikin jihar manoma cewa da zan nomad muna kira domin su sanda akwai yara masu bukatar eh, su yi karatu a cikin yankin manoma kenan a tallafa mana wannan lakwarorin da muke kula da su na fannin yara masu yan masu kiwo a tallafa sau domin wannan yaran su masu kama da kwallo cikin lokaci kasu su bi uwayensu kayan aiki ba su yi ba shine muka san mu yi kira ga jama'anmu na jiha domin su ƙara ƙoƙarin da suke yi saboda ci gaba wannan irin karatun da muke yi yanzu haka dai ragowar kayan na bisa hanyar su na baro birnin ya mai isowa garin agadas kuma za a kai su a cikin takaitaccen lokaci dukkanin inda ya kamata a raba su kafin ake komawa karatu ranar 28 ga wannan wata na sabuwar shekara 2024-2025 haka zalika a can jihar difa ma ire-iren waɗannan kayayyakin da aka aika don gane da shirye-shiryen da ake yi na komawa karatun boko a wannan shekarar ta bana sun islami lafiya gwamnan jihar general brigade ibrahim muhammadu bagadoma shi ma ya kasance a magazan din da aka ajiye waɗannan kayayyakin ya kuma gamsu da irin yadda gwamnatin ta yi tunani domin kimtsawa ta yadda jihar ta difa za a kama wannan karatu ba ta da fuskanta wata matsala ta karancin kayayyakin aiki ba ga karin bayanan da gwamnan general brigade ibrahim muhammadu bagadoma ya yi wa abokan aikin mu na huskar jihar ta difa kamar yadda kuka sani ne nan zuwa karshen wannan wata insha allahu yara za su koma eh, lakwal su za su koma bakin aiki to yau mun zo ne mu gani irin eh, kayan eh, karatu da ministan ilimi ya aiko mana ton arba'in na kayina da librori suka aiko mana a akan tan 45 da aka yi mana alkawali to daga wannan bangare dai alhamdulillah sai in ce a shirye muke ko yau yara suka komo bakin karatu suna da kayan aikin da ya kamata su fara karatu ba sai an yi jiran wani abu ba to amma eh, sanin kowa ne cewa ba su kaɗai ba ne ba matsalolinmu saboda akwai magana ta wajen eh, mushina jihar difa tana da karamcin mushina da yawa tuni an ce mana an aiko mana eh, mushina kamar saba'in to muna jira mu gani daga nan zuwa eh, rantare skolar wannan nawa ne za su iso jihar difa bayan haka akwai magana ta abincin yara musamman ma wannan lise technologique bayan haka su kalaskin da yara za su shiga su yi karatu da yawa daga cikinsu sun zube wasu sun tsatsage wasu kuma mutane wanda ambaliyar ruwa ta ci musu sun tafi sun shiga wannan kalas kenan dole sai an yi ƙoƙarin ganin cewa wannan mutane an sama musu wani wuri daban inda za su koma su bar yara su yi karatu to muna cikin wannan aikin kuma insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen wannan watan za mu san yadda muka yi don dai yara su samu damar komawa su yi karatunsu kalas inda suka zube to bai yiwuwa daga nan zuwa 28 da wannan watan a sake gina su amma muna nan muna ƙoƙarin ganin cewa mun samu ko tant tant wannan sa ma yara don su samu wurin yin karatu kamun gwamnati ta samu damar gina sabbin kalas waɗanda suka tsage ko kuma katanga su ta zube kuma muna fatan shi ma gwamnati za ta taimaka sha Allah ɗan gyara su yadda dai yara da mushinansu za su shiga su yi karatu ba tare da wani gaba ba daga jihar difa mu dawo nan birnin yamai inda har yanzu shugabannin asusun nan na ceton kasa fond de solidarite pour la sauvegarde de la patrie ke ci gaba da karba gudunmuwa daga wajen jama'a 'yan kasa waɗanda kamar yadda kuka riga kuka sani suka amince su mara ma gwamnatin kasar nan baya dangane da tallafin da take bukata daga 'yan kasa domin gudanar da wasu ayyukan ginin kasa ga karin bayanin da wasu daga cikinsu suka yi wa abokan aikinmu bayan sun mika gudunmuwar tasu. ya zo nan gane don kawo

na kawo eh, taimako dina shika ɗari ya zama shika shika uku kenan don mu gwada muna nan brema bayan eh, fon din nan to da mun gani abin da ake yi da shi abu mai kyau ne mai kara kowa da kowa. na kawo gudunmawa na mutum biyu da sun ka ake ni in kawo musu gudunmawa su nan ga yakubu sayidi da amsa alidu su duka dari uku uku sun ka bani na kawo na. a jihar tawa sarkin matasan arewa alhaji abdulwahid ayuba ya shirya wata babbar gayyar girbin hatsi a ranar shekaran jiya asabar shugaban gunduma ta tawa nasiru saidu ya ziyarci matasan da suka gudanar da wannan aikin domin kara musu kuzari ga rahoton da kuma abokin aikin mu isaka ya aiko ita dai wannan babbar gayya ta girbin amfanin gona da shugaban gunduma tawa saidu mamman nasiru ya halarta ta zamanto al'ada da zaran an ce kaka ta yi kyau kamar yadda kuke gani taron al'umma ne a cikin kaɗe-kaɗe da raye-raye suke nuna jin daɗinsu da godiya akan haka ne sarkin matasan arewa alhaji abdulwahid ayuba ɗan bagai ya yi wannan tsarin domin sa da zumunci da haɗin kan matasa akan wannan shugaban gundumar tawa sai mamman nasiru ya yi amfani da wannan damar inda ya isar da godiya shi ta shugaban ƙasa general da birgar cani chani da gwamnatin shi kama haka idan masu kuɗi ko masu hali irin shi suna maido hankalinsu bisa ga ai noma to dole ƙasa ta samu wadataccen abinci tunda abincin da an ka noma shi ba za shi iya cin shi ba watakila ya taimaka ma talaka watakila a sai da wani dan tule ka ƙasa ce za ta amfani kuma talaka ne za su amfani shi sa mun katar da talakawan ga suna yanki yanki daban-daban har na wasu jahohi ma na ƙasar mu sun zo su kawo wannan gudunmuwa wurin gayya ta yanka wanga wanda an ka tsara muna gode ma duk waɗanda suka zo kuma babban farin ciki mu shine mun ga kamar wata al'ada wadda aka gada ana adar wadda aka ce ma gayya wadda duk kun santa idan kaka ta yi ana gayyata jama'a ba cikin an ba su kuɗi ba su zo su kama ma dan uwarsu a yanke ci maka wadda an kai sa'an nan gobe a koma gonar wani wannan al'ada ce mai karhi wadda muka gada kuma wadda a ganin mu yau ga ta ta tabbata a ƙarshe abin da nake so in yi kira gare shi shine waɗanda Allah ya sauƙa ma waɗanda Allah hore ma na waje da na cikin gida su yi kwaikwayo da wannan bawan Allah su yi kwaikwayo da shi domin su karbi kira na farko na magabata waɗanda ke nema a yi noma na rani da na damana domin a samu a cimma incin kai bisa bangare na abinci a ƙarshe mu ƙara tuna muku da cewa dai a wurin wannan babbar gayya ta girbin amfanin gona an samu kasancewa baƙi da dama daga sassa daban-daban da an ka gayyato akwai nyamai da kuma jihar agades da sauran garuruwa na kalhu da kewaye mu shirin da sanar da ku cewa 'yan asalin kasar Nijar da ke zaune a cikin kasashen turai sun shirya wani babban taro a ranar asabar din da ta gabata a ofishin jakadancin kasar Nijar da ke Bruxelles kasar Belgique sun kira wannan taron ne domin tattaunawa akan ire-iren ayyukan da su ta samu aiwatarwa a tsawon shekara daya musamman shekarar ta gabata Zulha Gambo na da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta hada muna bayan sun sabon taken kasa da bakin su waɗannan 'yan nijar da ke ƙasashen waje suka buɗe taronsu a ƙarƙashin jagorancin jakadan ƙasar nijar a ƙasar belgic idda alasan da shugaban majalisar ƙoli ta 'yan nijar da ke ƙasashen waje ta na belgic cewa da isa basiru da aka fi sani lomshik mazauna taron sun fito ne daga ƙasashen jamus Danmark, belgic faransa peyiba luxembourg italiya turkey swiss wannan taro ya ba da damar yin raskwana ayyukan da majalisar su ta yi tsawon shekara guda da kuma duba irin gyare-gyaren za a yi a shekara mai zuwa a cikin jawabin da ya shugaban majalisar kol ta 'yan nijar da ke kasashen waje isa basiru lamshik ya yi yabo da jinjina ta musamman ga shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani da ma sp ga baki daya game da kokarin da suke yi na gina nijar sabuwa isa basiru lamshik ya yi godiya ga gwamnati da ta ɗau ƙudurin zaman taron tuntuɓar juna da za a soma da ƙasashen waje a ƙarshe ya ce yana fatar shawarorin da 'yan nijar da ke ƙasashen waje za su badawa za su yi tasiri sosai akan tsarin majalisar ceton ƙasa na gina nijar akan sabon tafarki